wanda sai daidai da sha biyar ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara dubu a karo na ashirin cikin ikon allah da kaddara wasa da nufinsa da lutufinsa ya nufi ya kaddari tattara rayuwarmu a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin juma'a na jama'a fi zalatul bid'a wa iqamati sunna. da ke nan reshen ƙungiyar ko cibiyar ƙungiyar reshen ƙaramar hukumar boko da ke nan hausa kwatas cikin garin boko ƙaramar hukumar boko a jihar benue a tarayyar najeriya a wannan karan ba don ɗorawa daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri ba a sai don rufe karatun tafsiri a wannan karo da fata Allah subhanahu wataala ya karbi kyawun ayyukan da muka yi Allah ya gafarta mana kurakuran mu wannan addu'a ta mu Allah ya sa mana Allah ya sa mata albarka Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da zamu farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar daukakar musulunci da musulmai jiya mun fara tafsirin sura ta hudu a jerin surori 86 ko da bakwai da suka sauka gabanin hijira kuma ta hudu a asalin saukar alkur'ani na gaba daya ta 74 a jerin surorin alkur'ani daga sama ita ce surafi muddassir kuma mun ga tafsirin aya ta ɗaya zuwa aya ta bakwai muka ce yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta takwas wannan ga saboda mu cika adadin darussa da muka shirya za a yi ma zai karanta mana ko da aya daya sai mu fassara ta sai zamanto mun sami adadin ainihin wato alƙaluma na darussan da muka gabatar abin da ya shafi tafsiri da fata allah ya taimake mu ya sa mu dace za ku yi haƙurin allah kai mu badi idan ni ne na dawo in ma wani ne ya dawo ta gaya masa ga inda aka tsaya amma da a samu fa'idodi saboda duk kullum shi ilimi karuwa yake yana faɗi bincike yana da da karuwa to sai a koma daga farkon surar saboda a samu wasansu fa'idodi da waɗansu rusa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora na malamar Allah ya ce na بسم الله الرحمن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فصدر وثيابك فطير والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير نعم على na على الكافرين غير يسير نعم بارك الله فيك يوم مساء البركة كما إننا فدا wannan murur kiram kawai zami Allah ya ce ya yi wal ya kai ma abocin lulluba ko cewa a lullube ka umfa an birta shi wa rabbaka fakabbir ubangijinka kuma ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir tufafinka ka tsarkake shi wa da fahjur kuma ka kaurace wa gumaka wala tamnun tastakbir kar kai kyauta kana neman ƙari wali rabbika fasbir kuma kai hakuri saboda ubangijinka bai idza nuzira fil naqur in an yi busa a cikin ƙaho fa zalika yawma idhi yawmun asir wannan yini yini ne wanda yake mai tsanani alal kafiri na gairu ya ce ba mai sauƙi ba ne akan kafirai allah ya sa ba mu a cikinsu yan wa masu albarka sai ku yi haƙuri ku karɓi wannan tarjama ba tafsiri ba wannan sunansa tarjama aka yi a mahallin tafsiri amma sha Allah abin da muka karanta jiya ya zama tafsiri don a madadin yau ina fatan Allah ya mana jagora ya dora mu akan dai wannan eh, dole za mu saurara a ka saboda mu samu akwai abubuwa guda biyu ko uku da suke gaba abu na farko dai insha Allah na ba da rahoton mun gama littafin da muke karantawa da haka za mu samu minti goma sha biyar mu kara shi insha Allah ya isa kawai za ku yi haƙuri shi ma ba za mu wasu bayanai masu faɗi da muka saba ba abu na biyu shine akwai tambayoyi da aka yi wanda na ce insha Allah yau su ma zan amsa su to sannan sai abu na ƙarshe bayanan rufewa wanda zai zo daga shugabanni kasuwan wanda suna zaune idan lokacin su ya zo insha Allah za a yi yan wa masu albarka idan